الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أنا ربك نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاش درسي نتفع عنده هدوء أجهن كراتمنا آه، صحيح الإمام مسلم آه، رحمة الله تسعين دشدة يا مشايخ كيف نينا و darasin da muka yi darasin da muka yi babu fadli fadli salatil maktuba shine darasi na 93 da uku a ni da uku ne nawa darasi na 93 da uku babu fadli salatil jama'a 93 da uku oho sai muka yi eh, mun yi 94 haka ne haka ne babu fadlil julus fi musallahu ba'da subh to na yadda da ku biyar ne da biyar na babu istihbabil qunut fi jami'i salawa fi jami'i salah a darasi 19 ga watan jumadal ula hijira ta 1442 uku ga watan daya shekara ta 2021 ko na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد سيقول المصنف رحمه الله باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة باب istihbabin wato so yadda yin kunuti a cikin dukkan idan wata masifa ta saukar ma musulmi wal iyadu billah Allah ya ba mu tsari wastihbabihi fi subhi da'iman ko ko ka babu wannan karin kai a wajenka to ni ya kara da wastihbabihi fi subhi da'iman ba kazi ba dai nawawi nawawi ne a to gashi a cikin babu to kun ga shi tabwibin tabwibin alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim babu istihbabil qunuti fi Idan sala idza nazalat bil muslimina nazila ya kan nan ya tsaya aga bai kawo to ka gani to ya abin nan bai dauke akan mazhabarsa ba eh kazi iya bai dauke akan mazhabarsa ba to alhamdulillah shi alqadi iya da ishara ga alkhilaf akai ya tabbatar na'am قال حدثني أبو طاهر نعم وهرملة بن يحيى نعم قال suka ce abu tahir ahmad ibn akhbarana ibn wahab ibn wahab ya mun karanta a gaban a wajen ibn wahab eh, al-aili ya bani mun karanta a wajensa daga ibn shihab az-zuhri eh yace sa'id ibn al-musayyib mun karanta a wajensa wa abu salama ibn abdurrahman ibn auf da abu salama ibn abdurrahman ibn auf annahu ma sami'a abu hurairata yaqul cewa sun ji abu hurairata yana cewa kana sallallahu الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa yayin da ya gama wato <clears throat> yayin da ya gama da ya gama ƙira'a a cikin sallar alfijir a sallar asuba kuma ya yi kabbara ya ɗago kansa to shi ne abin da yake faɗaɗin sai ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana walakal hamdu sannan sai ya ce alhali yana tsaye Allah ka tsirtar da walid ibn al-walid da salamata bin hisham da ayyash ibn abi rabi'a da kuma al-mustad'afina raunana daga cikin muminai Allah ka tsananta rukonka wato ka tsananta azabarka akan mudar asalin alwata'a shine wato alwata'a shine taku to amma ba a nasa anan alba'as shine tsananinka mudar hmm, ana nufin wato quraish oh, eh waja'alha alaihim kasni yusuf ka sanya su akan ka sanya akan su ta zama wato ka sanya ta shekarun wato rayuwarsu su zamanto kamar shekarun tsananin da ya sauka ga mutanen annabi yusuf kaga akwai hasul muzaf kenan kasini ba a saka a liƙaumi yusuf ala yusuf yawa Ka kasini yusuf kamar shekarun da ka sanya na fari ga mutanen annabi yusuf Allah ka la'anci lihyan wato kabilar lihyan wa ri'lan da kabilar ri'il da kabilar zakwan da kabilar usayya sun saba ma Allah da manzansa sannan ya riske mu cewar tara zalika ya bar wannan yayin da aka saukar da hmm, babu wani abu na al'amari a gare ka ko Allah ya karɓi tubansu ko ya azabtar da su domin su haƙiƙa azzalimai ne to wannan a taraka zalika barin wannan da yayi ya bar shi ga baki ɗaya kunutun nawazil din ne kamar yadda waɗansu suka fahimta saboda haka suka yi inkarin kunutun nawazil ko kuwa wannan la'anar ita ce ya bari wa zahir cewa la'anar ce tunda abubuwa guda biyu ne aka hada a cikin hadisin kamar yadda hadisin a wata riwayar za ta bayyana na hadisin abin horaira. kamar yadda ta bayyana a cikin a cikin yi yayi tafsilin tsakanin su su biyu cewa shi na su waɗannan almustad'afin min almu'minin shi ya yi wata ɗaya ne musu kunuti hmm. su kuma waɗannan na ri'il da zakwan su akan qadiya ce da ta faru da aka ya tura alkura suka kashe su saboda haka su ma ya rinka musu la'ana saboda haka la'anar ita ce ya daina amma addu'a ga almustafafi na minal almuminin wannan ba ta zamanto irin an shafe ta ba na'am eh haka din ne shine zahirin shi yasa kun ga waɗansu kamar riwaya Sa'id ibn al-Musayyib zai zo a nan gaba na'am mu ci gaba na'am Abu Bakar ibn Abi Shayba ya zanta mana wannan hadisin da amrun naqid suka ce ah, ibn Uyayna ya zanta mu daga az-Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abu Huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga faɗinsa ka sanya su wato ka sanya ta a kansu wato shekarun wato ka sanya fari a kansu ka sanya shekarun fari da tsanani a kansu kamar yadda ka sanya ta ga kamar yadda ka sanya ni shekarun wato da ya zo ga mutanen annabi yusuf walam yadkur bai ambaci abin da ya zo bayansa ba na la'anar hmm. wanda ya nuna kan cewa kissa ce daban hmm. na'am al-hadithana muhammad ibn mihran ar-razi na'am قال حدثنا الوليد بن مسلم نعم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير دقى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة حدثهم شو أبو هريرة يا زن تامس حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بعد الركعة في صلاة شهرا شو من الله صلى الله عليه وسلم يا يقنوتي باين آه باين ركوع fi salatin a cikin sallah shahran wata ɗaya yana wannan kunutin idan ya ce sami Allahu liman hamidahu yana faɗi a cikin kunutinsa Allah ka tsirtar da walid ibn al-walid Allahumma najji salamata bin Hisham. Allah ka tsirtar da salamata bin Hisham. Allahumma najji ayyasha bin Abi Rabi'a. Allah ka tsirtar da ayyasha bin Abi Rabi'a. Allahumma najji al-mustad'afina min al-mu'minin. Allah ka tsirtar da raunana daga cikin mu'minai. Allahumma shdid wa saka ala mudar. Allah ka tsananta wato tsananinka akan mudar. Allahumma ja'alha alayhi sinina ka Yusuf. kuma ka Allah ka sanya ta a kansu ta zamanto shekarun fari kamar shekarun farin annabi Yusuf. Ala Abu Huraira. Ala Abu Huraira, Abu Huraira ya ce, Sannan sai na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya bar addu'a daga bayan nan. sai na ce ina zato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar addu'a gare su sai ce sai ya ce aka ce masa wa ma tarahum qad qadimu baka ga sun riga sun iso ba wato da wanda ya ce Allah ya tsira da su din ai sun iso shi yasa saboda haka kaga shine dama kunutun nazila in ta kauce shi kenan sai in ta kau sai a daina kun ga a riwayar wato a riwayar sa'id ibn al-musayyib a cikin bukhari a cikin tafsirin surata ali imran a ya yace kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ar-ruku'i فربما قال فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل تعالى ليس لك من الأمر شيء kaga wannan ya fassala cewa abin da ya bari din na laita laka na Allahumma al'an fulanan wa fulanan hmm? amma kaga riwayar farko da muslim ya kawo ta riwayar farko da imam muslim ya kawo sai ta nuna kan cewar kamar ga baki ɗaya bar kunuti da aka saukar da wannan ayar wannan shine istidlalin waɗansu da suke ganin kan cewa kunutin da ake na nawazil ba shi da asali hmm. kamar yadda na ji wani yana faɗa wani malami yana faɗa yana cewa ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda haka babu kunutun nawazil duk wanda yake kunuti na nawazil ya bata mutane sallah to bai lura bai jam'i sai an yi jam'i turuq zaka fahimci irin abin da yazo in ka dauki riwaya daya ka gina hukunci a kanta baka dauki sauran riwayoyin ba to sai ka fada cikin irin wa'annan awham din kaga wannan riwayar ta bukhari ita ta fassala to abin da ya bari din shine wannan la'ana shine aka musanya da suratul qunut wadda Allahumma inna nasta'inuka wadda suke kira suratul qunut na'am hmm. a hanabila su suna cewa da kunutun nawazil kawai dai suna cewa alwaba ba a yi masa kunutun nawazil su ba sa daukan waba daga cikin nawazil da ake masa qunut tunda sun ce an yi waba sahabbai ba a ruwaito sun yi qunuti lokacin ta'un ba an yi ta'un daban-daban ba a ruwaito sahabbai sun yi qunut ba saboda haka sai suka ce ba a yin shi alwaba baya cikin nawazil sai suka dauki an nawazil fari da yaki da sauran musibu amma ban da alwaba saboda an ce wanda ya mutu a cikin waba shahada ce saboda haka don me za yi kunuti Allah ya dauke shi a <laughs> ramaka ce gaskiya wallahi mu muna tsoron corona <laughs> eh, eh, Allah ya nisanta ta da gare a eh to da sauki a Najeriya da sauki a Najeriya amma kaga amma hmm. na mene kan me o oh, sauki wajen kisa a da sauki a da sauki da sauki Buhari mutane suna mutane dubu suna mutuwa a rana mutane dubu suna mutuwa a rana daya amma a sauran kasashe amma nan kaga wanda suke mutuwa ba su kai ɗari ba a rana yanzu kamar kano yanzu kamar kano ai sai da aka yi wata da watanni wanda suka mutu a kano mutum shida ne daga baya ne yanzu eh, shekaran jiya mutum ɗaya ya rasu shekaran jiya waccan mutane biyu shekaran jiya waccan mutum ɗaya haka dai a'a wannan suna kawo a'a wannan suna kawo rekod ɗin wanda suka mutu a isolation center ne na eh, wannan statistics kuma ta yiwu akwai waɗansu sun mutu ba eh, daga corona ba eh, a yanzu kaga kaga a ta yiwu akwai waɗansu sun mutu daga akwai waɗansu akwai ta yiwu waɗansu sun mutu a corona amma ba daga isolation center suka mutu ba wasu ba masu sani ba yanzu kamar wanda muka yi masalla wannan sec ai kaga a cikin mota muka yi masa sallah kamar yadda muka yi kamar a aji ta ce ma oh, shi yasa ma ai su suka jibinci masa wanka kamar yadda muka yi ma dokta Allah ya ji kansa sallah dakta Adamu mutraki mm. shi ma ka san a cikin mota akai masa sallah to su su Hanabila a ramma su ba wai ba da kulutun nawazil bane su sun ce wa ba ba nazila bace shafi'iyya su ne suka ce ana ana yi ma wa ba wa ba tana daga cikin nawazil saboda aka ana yi mata kunut malikiya kuwa su suka ce idan wa ba ya zo sai a fita je addu'a salatul haja a fita wajen gari a yi addu'a mm. to kaga daukan kuma kaulin su shine yake kawo a fantsamar waba din kamar yadda ibn hajar ya faɗa sun je eh za a yi taro suka ce lokacin da a shekarar so yana da rai a lokacin da waba'in ya zo mutane suna mutuwa a kullum za a samu mutum a ɗari biyu sun mutu sai aka ce a fita a cikin sahara aka fita cikin sahara aka je aka yi daga ran da aka yi wannan sai kullum sai ga mutum dubu hmm? sama da mutum dubu suka rinka mutum ta yatsu da wannan taron da aka yi tana nan a cikin abin nan a bazalul ma'un littafin bazalul ma'un fi ma da fi kun samu a littafin yana ma intanet in ba ku da shi wanda aka ba su kana da littafin hmm? yana nan a cikin google in kuka yi google din su za ku gani hmm? su ku hanafiya su aslan su babu kunuta a wajensu lan nawazil wala na asuba su kuma malikiya sai ya tsawar kunutu su babu kunutun nawazil a wajensu shafi'iya dai su ne suka su ne suka rike nawazil da kuma na asuba su sun wasa a bazin alkunut waɗansu suna tafsil suna cewa kunutun da ake yi na asuba wanda ba na nawazil ba ana yin sa ne qablar ruku kunutun nawazil kuma don ruku amma hadisin Anas radiyallahu anhu wannan kamar dai shine jam'in Ibn Hajar da ya dan yi ishara gare shi a cikin Kitabul Witr amma hadisin Anas ai kaga ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti qabla ruku wa don ruku saboda haka kowanne kuma yana magana ne akan kunutun nawazil saboda kowanne aka yi alaikum salam akwai wanda za ka yi shi da ne ko shi za a yi shi a yi sai shi ne ayi suke cewa wanda ake na shafa'i da na wuturi da kuma na asuba suna cewa ne ake bayan kira'a kafin ruku'i kamar shi wannan ne ma mazhabar Malik musamman na asuba yace domin ɗaya daga cikin a saboda riwaya da aka ruwaito cewa na Usman ne ya rinka yin kunuti bayan kira'a don mutane su riski ruku'u kafin liman ya yi ruku'u don za a tsawaita tsayuwa zai daga cikin hikimomin sa kenan wannan wanda ake yi kenan ba na nawazil ba to wanda yake kuma shi wannan a shafi'iya sun tabbatar da shi saboda a hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kunut wannan ya yi kunuti na wata daya ba da roko sun tarak wa amma subh falam yazal yaqnut hatta laqiya Allah amma sallar asuba bai gushe ba yana kunuti har sai da ya sadu da Allah to wannan hadisin a a sun inganta shi sun yi kokari sun inganta shi to amma hadisin bai inganta ba bisa sahihin magana wannan zaila'i a nasbur raya ya kawo maganganu wajen sa da yayi saboda yana daga cikin tafarrudin a ja'farur razi Eh, shi ne ya tafarrud da shi kuma shi da'ifi ne kuma bayan shi da'ifi ne ya kaɗaita saboda haka irin wannan hadisin ne yake zama munkar wanda shi ba shi da amincin da zai iya kaɗaita da riwaya a ce shi shi kaɗai ya ruwaito wannan shi kaɗai ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana kunuti ba a sallar asuba har ya hadu da Allah kaga wannan abu ne wanda yake ba zai buya ba ko a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yi har ya da Allah a sallah asuba kuma ya zama to mutum ɗaya ne zai ruwaito ko mutumin da ya ruwaito din ba ba ya zama to ifi kaga wannan <laughs> nawa nawazil suke yi shine matabar ahmad eh na nawazil eh, eh na nawazil da na witr na witr da suna yin na nawazil eh. suna na nawazil kawai dai yanzu ne saboda sha'anin siyasa abin nan din ba a yi sosai ba amma mu da muka zauna a can lokacin yakin saddam ai mun ga kunuti mun muka ga kunuti eh, suna yi a sallar asuba da sallar magriba haka suke yi asuba da magriba da umarnin da umarnin diwanul malaki umarnin sarki su kawai sharaɗin su abinda suka ce na kunutun nawazil ba a kunutun nawazil sai da umarnin waliyul amr waliyul amru shine zai sa ai kunutun nawazil to saboda haka mu nan da muke ta yi a wajen hanabila ba ne daidai ba tunda sarki bai ce ai ba na ruwansu na ruwansu ba sa faɗa sarkin musulmi ya faɗa gaskiya ne sarkin musulmi ya faɗa to shi kenan kaga shi kenan. sarkin musulmi ya yi kwabarin. ɗin ne shugaban musulmi yawanci ba sa sani sai an gaya musu yawanci ba sa sani sai an gaya musu kamar lokacin da da shi sarkin Kano Sunusi saboda kusanci in irin abin ya faru ce ya kamata a kira a yi addu'a a ce masu kunuti su yi masu addu'a bayan sallah su yi da waɗansu ba sai da kunuti amma sun yi za a addu'a bayan sallah a shi kenan sai kamar yadda ibn taymiya ne ya faɗa a cikin abin nan yake cewa da 'yan mogol da hulaku da ya je masa wa'azi a gabansa yake cewa al'umma ta faɗaka ta tashi sai suna addu'a a masallatai ana yi a zawiyoyi ana yi hmm? to haka ya faɗa har masu 'yan zawiya su ma suna addu'a ya ce duk kowa an dukufa ana addu'a idan an ce ma'ahalar kitabi ma su yi addu'a lokacin noman lokacin fari an ce waliyul amr zai ce su ma kitabi su yi addu'a lokacin fari don su ma mutane ne Hmm? to ballantana kuma waɗanda musulmi wanda su suna ganin addu'a bayan sallah kamar mazhabar shafi'i mazhabar shafi'iyya kenan su addu'a bayan sallah mazhabar shafi'iyya ce a maliki ai ba su yadda ba in ce bid'a ce in ce bid'a ce shafi'iyya suna yi su muqarrar sun yi nassi akan cewa eh addu'a jam'i ba eh addu'a da jam'i bayan sallah mazhabar shafi'iyya ce ai shi sa mutanen ka suke yi ai mutanen Malaysia mutanen malaysia ba suna yi mm, da mutanen yaman mazhabar shafi ana mu ci gaba na'am wa haddasa ni zuhair ibn har ko mm. na'am uh, qala wa haddathani zuhair ibn na'am قال حدثنا حسين بن محمد نعم حسين محمد المعلم كو حسين المعلم نيكو Mhm. قال حدثنا شيبان عن يحيى شيبان النحوي عن يحيى دقى يحيى عن أبي سلمة دقى أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره cewa yahya ibn abi ne fa ko ban fade shi ba yahya ibn abi kathir ce anna aba huraira ta akhbarahu kun lura da ruwatu an abi huraira dan kusan hadisin mashuri ne hadisin farko sa'id ibn al da abu salama hadisi na biyu sa'id ibn al-musayyib shi shi kadai hadisi na uku abu salama daga riwayar yahya ibn abi kathir gashi wannan ma daga yahya ibn abi kathir an abi salama na'am cewa abu huraira ya gaya masa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake sallah sallar isha sai ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan ya ce kafin ya sujada Allah Allah ka tsirtar da ayyash ibn abi rabi'a kaga yazo da sigar mubalaga najji mm. Mm. sannan ya ambata da kutankucin hadisin auza'i ya zuwa ga faɗinsa kamar shekarun fari na annabi yusuf bai ambaci abin da yake bayansa ba to kun ga fa'idar wannan ya zo da ziyada cewa mene mece ce ziyada da take cikin wannan riwayar ba'adal isha bayan sallar isha ya yi kunuti bayan sallar isha bai nama yi sallar isha a sallar isha ya yi kunuti na'am na'am أبو موسى معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي نعم هشام ابن هشام ابن daga Yahya ibn Abi Kathir ya ce, Abu Salama ta bin Abdurrahman ibn Aw. cewa shi ya ji Abu Huraira ta yana cewa na rantse da Allah. Tabbas zan kusantar muku da sallan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Fakana Abu abu huraira ya kasance yana kunuti a sallar azahar da kuma a sallar isha ta ƙarshe da sallar asuba yayi yana addu'a ga muminai kuma yana la'antar kafirai kun ya tabbatar da kunuti hatta a sallar azahar kuma ya nuna cewa a bayyana ake yi ko tunda menene tunda gashi an ruwaito abin da yake yi saboda ka ta a sallah azhar ma yayi ya bayyana mm. eh, eh, to ai shine ai wannan shi kunutin suratul kunut din mm. Allahumma al'an Allahumma al'an al-kafara ta ahal al-kitab, Allah dina ya su duna an sabili, wa rasulak, wa yi katiluna auliya اللهم إنا نستعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نستعينك ونستغفرك زوا كرشي هكا أكرويت سيدنا عمر يناي to shine ita ce wannan kunut kaga yana yin ta kenan ba kawai a sallar asuba ba hatta a sallar gashi na yaki da daga sallolin na'am ko kun ga wannan riwayar Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai athbatun nas fi Yahya ibn Abi Kathir eh na'am قال وحدثنا ya ce yace na mun karanta mun karanta hadisi a gaban Malik daga Ishaq ibn Abi ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari daga Anas ibn Malik ya gama da kawo turuku hadisi Abi Huraira ya koma yanzu turuku hadisi Anas hmm. ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a addu'a bakarara akan waɗanda suka kashe ma'abuta bi'ir ma'una asuba talatin yana yin addu'a mummuna akan kabilar ri'il da zakwan da kuma lihyan da usayya ta saba sun saba ma Allah da manzansa Allah a Anasu ya ce, Allah ya saukar da Alƙur'ani, aya ta a kan waɗanda aka kashe su a bi'ir ma'una. Mun karanta ayar, har sai da aka shafe tilawarsa daga baya. an balligu qaumana ai wato abinda uh, qira'ar ta kunsa kenan an balligu qaumana ku isar mu mutanen mu an kallatsina rabbana cewa mun haɗu da ubangijinmu ya yarda da mu muka yarda da shi hmm. wato wannan sai dai wannan kun san uh, kabar wahid ne ba za a ɗauki kira'ar da ita ba na'am alawa haddasani amrun bin naqis mhm. wa zuhair ibn harb da zuhair ibn harb suka ce Ismail ibn Ulayya daga Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani daga Muhammad shine ibn Sirin yace na ce ma Anas halqat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi salati subhi shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kunuti a sallar asuba yace yayi bayan ruku'u yasiran wani dan lokaci kaɗan yana ishara ga wannan kenan ta nawazi na'am wani ta nawazi din za a yi rafi da ko da sallar da yi ba wata guda guda biyar ba eh tunda kaga ai akwai abin nan a riwayar abin huraira kaga ya ambaci asuba da azahar da isha a wata riwayar kuma ya ambaci isha ko da yake wannan ta shiga cikin wannan a wata riwayar kuma ta hadisin abin huraira din dai ya ringa kunutin bayan asuba da bayan magriba bayan asuba da bayan magriba tana cikin bukhari tana cikin bukhari a hadisin ibnu abbas kuma a cikin salawatul khams baki daya ya yi kunuti. Al-Mahadari Ubaidullah ibn Mu'ash. Al-Ambari, na'am. Wa Abu Kurai. Da Abu Muhammad ibn al-Ala Da Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya. Muhammad ibn Abdul A'la. ibn Abdul A'la Sani. واللفظ لابن معاذ وان اللفظ عبيد الله بن معاذ ني قال حدثنا المعتمر بن سليمان ba abdul a'la ibn abdul a'la muhammad ibn abdul a'la sanani al-qaisi abu abdullah al-basri ba shi dan abdul a'la abdul a'la ibn abdul a'la as-sani ba na'am al-mu'tamir ibn sulaiman ibn tarkhan at-taymi daga babansa shine sulaiman ibn tarkhan at-taymi daga abi mijlad abi mijlad lahiq ibn humayd daga abi daga Anas ibn Malik Anas Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shahran Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kunuti wata daya bayan ruku'u a sallar asuba ala wa zakwan yana mugunyar addu'a akan ri'il da zakwan yana cewa usayyatu usayya kabilar usayya ta saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ala hadathani muhammad ibn hatim mhm. ala hadathana bahz ibn asad bahz ibn asad bahz al-ami ko al-ami yace hamad ibn salama ya zanta mana hamad ibn salama ta bin dinar eh yace anas ibn sirin mun karanta a gabansa daga anas ibn malikin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم ɗaya yana kunuti بعد bayan ruku'u a sallar asuba yad'u yana yin mugunyar addu'a akan banu usay na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب ده أبو كريب قال سكتشي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ابن محمد ابن خازم الضرير دقى عاصم ابن سليمان الأحول دقى أنس قال يتشي سألته عن القنوت na tambaye shi akan kunuti qablar ruku'i kafin ruku'i ko bayan ruku'i sai ya ce kafin ruku'i sai ya ce ƙultu na ce to ai waɗansu mutane suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kunuti ba'da bayan ruku'u sai ya ce Anas sai ce kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kunuti wata ɗaya ne yana mugunyar addu'a akan waɗansu mutane da suka kashe waɗansu mutane cikin sahabbansa da ake ce musu makaranta alkur'ani to kun ga wannan shine kamar ya tafsiri cewa kunuti ba'da ruko shine a wanda ake yi na nawazil amma na qablar ruko shi wannan shine kunutun da ba na nawazil ba ko ba haka ba ya ce ƙablar rukuri haka ya ce da aka ce mata inna unasan ya tsumu na annahu kanata ba da ruku sai ya ce wannan na nawazil ne na muhammad ibn abi umar sufiyan ibn uyaina daga asim al-ahwal ya ce na ji anas yana cewa ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ma waje da ala sab'in alladina usibu yawma bi'r ma'una wato ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki akan wata rundunar mayaka da ya tura ba irin bacin ran da yayi akan mutane saba'in da aka kashe su a ranar bi'r ma'una an kasance ana ambatan su ana kiransu da suna alqurra makaranta alqur'ani ya zauna wata guda yana mugunyar addu'a akan wanda suka kashe su shikenan ku Allah ya bada iko a kansu aka kamo su sune wanda aka je aka yi musu kwalli na abin nan na zazzafan karfe. Mm. na'am Eh, a ba su suka zo suka ce sun musulunta ba eh. sai zaman madina suka ce yana ta sa su zazzabi sai aka ba su a sai aka hada su da wanda za su karantar da su da makiyaya da ra'i da raƙuma wanda za su rinka shan abuwaliha da kuma wanda za su rinka karantar da su alkur'ani to shine suka kashe ra'in suka kashe su wa'annan ru'adin kuma suka kora raguma hmm. bi'ir ma'una eh. ko waɗansu kuma suka suka suna cewa kisar biyu ce ta su asabu bi'ir ma'una su ne waɗannan wanda suka kashe alƙura su kuma waɗannan waɗanda suka kashe arra'i su kuma daban ne su a kusa da madina ne eh. za a ce makaruni na kuka yi ta kuka a to ai shine shine ai shine zahiri ko ko ba gani ba ya ce sa'altu anil qunuti qabla qabla ruku'i aw ba'da ruku sai ce qabla ruku da aka ce masa inna nasan yaz'umuna annahu qanata ba'da ruku'i qala inna ma qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shahran ayad'u ala unasi qatalu unasan min ashabi yuqalu lahum alqurra to ai kaga wannan kunut shine na nawazil din ko shine yayi wata daya yana yin addu'ar ba'dar ruku'i to shi sai suka yi takhsisin kunutun nawazil da cewa ba'dar ruku sauran kunuti kuma ba na nawazil ba suka ce qablar ruku <coughs> na'am na'am arama mu ci gaba alhamdulillah abu quraish na'am alhamdulillah hafs حفص ابن غياث ابن غياث نيكو ko Ibn Umar ne? Na'am. وابن فضيل دا محمد ابن فضيل ابن غزوان يحول إسنادي قال وحدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان مروان ابن آه، مروان ابن آه، ابن معاوية الفزاري عاصم ونيني ابن معاوية بن الحارث بن عثمان بن خارجة ابن عيينة بن حرب أه. alfazari marwan ibn muawiyat alfazari na'am dukkaninsu daga asimul ahwal daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin sashin suna karawa akan sashin daga riwayarsu daga asimul ahwal kenan to a hadithul qunut nan wato suna da suna da saɓani da yawa na'am قال وحدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا الاسود بن عامر الاسود بن عامر me yace akan tarjumar sa Abu Abdurrahman Ash-Shami Nazir Baghdad al-ma'ruf bi Sha'ban bi Sha'ban Sha'ban Sha'ban na'am mhm mhm daga katada daga anas ibn malikin cewa annabi sallallahu manzan Allah sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti wata ɗaya. yana la'antar ri'il da zakwan da usayya sun saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama kuma amru na naqid ya zanta mana na'am قال musa bin نعم عن موسى بن أنس موسى بن أنس وانا متابعة قتادة كنا عن أنس دقى أنس عن النبي صلى الله عليه قال حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن هش... آه، عبد الرحمن ابن مهدي Al-Hadduna Hisham. ko kuma Ibn Hassan ne? Ad-Dustawa'i, na'am. Daga Qatada. Daga Anas. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yayi kunuti wata guda. Yana yin mugunyar addu'a a kan waɗansu ƙabilu na Larabawa. Sannan ya bari. قال حدثنا محمد بن المثنى نعم وابن بشار نعم قال سكتشي حدثنا محمد بن جعفر نعم بندر قال حدثنا شعبة نعم عن عمرو بن مرة دقا عمرو بن مرة قال ya ce na ji ibn abi laila abdurrahman kenan ya ce albara ibn azib ya zanta mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kunuti a asuba da magarba to mu shi wannan muka dauka muke yi yanzu ana muna wazil na'am eh eh قال حدثنا ابن نمير نعم قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان سفيان الثوري عن عمرو بن مرة دقى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء دقى البراء قال يجي قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزع الله صلى الله عليه وسلم يا يقنوتي أسلر أسبا دكما سلم مغربا قال حدثني أبو طاهر أبو الطاهر أحمد ابن أحمد بن عمرو بن Ahmad ibn Amr ibn Sarh al-Misri na'am yace ibn Wahab ya zanta mana hadisi daga Layth wannan hadisin na Albara na gabaya cikin Bukhari na'am amma hadisin Anas da Abu Hurairah duk suna cikin Bukhari daga Imran ibn Abi Anas daga Hanzala ibn Ali an khufaf daga hufaf ibn ima al-ghifari ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin wata sallah eh, Allah ka la'anci banu lihiyan da ri'ila da zakwan da usayya sun saba ma Allah da manzansa gifaru ko kabilar zifar Allah ya gafarta mata aslama kuma aslam Allah ya mata aminci salama halla sun ga yadda ya yi jinasi <laughs> eh, waccan usayya asat wannan kuma wato gifarun gafar Allah laha aslam salama halla na'am wa hadathana ya ibn ayyub na'am shi wannan yana daga cikin wannan shima ma muslim ne dunal bukhari khufaf ibn ima al-ghifari na'am na'am da qutayba da ali ibn hujr ibn ayyub ya ce ya ce haddasana isma'il muhammad shine ibn amr ibn Ata eh, daga Khalid ibn Abdullah ibn Harmala daga Al-Harith ibn Khufaf cewa shi ya ce Khufaf ibn Ima ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ruku'u sannan ya dago kansa sai ya ce gifaru Allah ya mata gafara aslam kuma Allah ya amintar da ita usayya ko ta saba ma Allah da manzansa Allah ka la'anci bani lihyan ka la'anci ri'ilu da zakwan sannan ya faɗi yana mai sujada kufafu ya ce sai aka sanya tsinuwar da ake makafirai min ajili zalik daga wannan ne yana nufin wannan eh, wadda na ambata muku Allahumma li'anil kafarata ahlal kitab eh, wadda ta zo daga sayyidina Umar yana ishara gare ta kenan na'am Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi a ah, ba zai zama al-Ghafiqi ba ko na'am ah? al-Muqabiri na'am na'am قال قال واخبرني عبد الرحمن عبد الرحمن بن حرملة اكو حدثنا اسماعيل كابننكو حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن جعفر كو نعم قال واخبرنيه عبد الرحمن ابن حرمله kuma abdurrahman ibn harmala ya karanta ya ban labarinsa wato mun karanta a gabansa ya karantar da ni shi An حنظلة بن علي عن daga hanzalata bin ali ya nusrata take an hanzalata bin ali ibn al na'am an khufaf ibn ima daga khufaf ibn ima da kutankwacin sa illa annahu lam yaqul sai dai shi bai faɗi wannan ziyadar ba fa ju'ilat la'anatul kafarati min ajli zalik

abu ba shi wannan ba a yi ne a ba eh la'anul mu'ayyan ba eh. eh, wannan babu komai eh to ai shi ne ai wanda ya zo daga sayyidina umar din shi nan a kabiyar akan akan ta'ayin din ne alaikum assalam na'am zamanu suna eh tazminu suna yana daga cikin wato abin da aka yi don matsala to wai ya isa kenan don mun shiga wata matsala ba za mu kara wannan babin yana da tsawo ko qaba'ul fa'ita to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk